fitaccen jarumin fina-finan hausa wato sani musa danja ya buɗe katafaren kamfanin sai da motoci wani lokaci ne yanzu ya taso wanda jarumin fim ɗin hausa suke yayin buɗe sana'o'i wanda za su rika haɗawa da su baya ga sana'ar fim kaɗan ne daga cikin jarumin fina-finan hausa wanda ba su irin wannan dabara ta buɗe wata sana'a ba wadda za su rika gwadawa ko da babu sana'ar fim Tun a baya dai jarumi Ali Nuhu ya buɗe katafaren gurin sai da kaya. Haka ita ma Maryam Yahaya yayin da Sadiya Kabala ta buɗe gurin sai da takalma tare da kiwon kifi. Yayin da a baya Sadiya Kabalan take bayyana cewa tana samun riba sosai a cikin wannan harka tata. Wannan ne ma yasa wasu lokutan bata damu da ta shiga harkar fim ba. Yayin da tun a baya shi fitaccen jarumin wato Sandanja ya buɗe gurin ɗaukan hoto. Haka kuma a kwana-kwanan Rahama Sadau ta buɗe katafaren gurin sai da abinci. baya ga kamfanin jambaki da kuma shagon salon da jarumar take da shi tuni dama hadiza gabon da maryam boot sun daɗe a cikin wannan harka ta shagon salon wadda mafi yawancin mutane sun sasu akan wannan harka tun da daɗewa dama mutane sun daɗe ba sa ganin sani danja a cikin fina-finan hausa yayin da wasu suke zargin cewa saboda harkar siyasa ne ko kuma manyan kuɗi da sani danja ɗin ya riƙe shine abin da yasa ba a ganin shi a cikin harkar fim ɗin Gidan ɗaukan hoton da jarumin ya buɗe a kwanan baya kuma ratace fina-finai ta girkame wannan gidan ɗaukan hoto cikin wasu 'yan kwanaki yayin da ta buɗe masa shi daga baya. Jim kaɗan da faruwar haka ne jarumin ya wallafa a shafinsa na Instagram cewa ya buɗe katafaren gurin sai da motoci tare da wallafa samfurin motocin da yake sayarwa. Haka kuma jarumin ya wallafa rajistarsa ta ƙasa da yi wannan kamfani nasa. Ofis ɗin wannan kamfani yana Wusetu garin Abuja. Muna maka fatan alkhairi. Kada ku manta ku dana subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora sabon bidiyo. ɗan sai da kowa gaba ɗaya. gari da dama na gashi hadari ya hado da safe ni kwana da mauce ina tunani da dafa dafe zuciya tana ce da ni ruwa za a yo da safe Motar da tattaba ni cikin fishi ni na waiwaya don tambaya